muna roƙon Allah ta'ala dukkan wani albarka da alheri da falala da ke cikin wannan wata na ramadana Allah ya haɗa mu da su dukkan wata jarrabawa marar daɗi ni da ku Allah ya kare mu daga gare ta iyayenmu gaba ɗaya da malamanmu da zuriyarmu muna roƙon Allah ta'ala ya gafarta musu ya musu rahama ya yafe musu mu da muke raye muna roƙon Allah ta'ala ya rayar da mu akan daidai sannan ya ɗauki rayuwarmu akan imani muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala dukkan wani abin da ya dame mu a garuruwanmu da a ƙasar mu Najeriya Allah ta'ala ya magance mana kuncin rayuwa da talauci da yunwa da ake fama da shi muna roƙon Allah ta'ala ya sauwaƙa mana waɗanda baitul mali ke hannunsu Allah ya ba su ikon buɗewa don su ciyar da al'umma fi sabilillahi muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu a cikin bayin da ƙur'ani zai cece su gobe kiyama yau da ikon Allah za mu tashi a darasi na biyu a wannan wata na ramadana hijira shekara ta 1445 insha Allah ta'ala na ni zan karanta koya ni zan karanta maka injiniya yau ba kai lati ba to ai media ne wato kafofi na talabijin da rediyo da suke sanya wannan tafsiri da kuma bayan Allah da suka ɗauki nauyi mu da su duka Allah ya mana tarayya a cikin lada a gidan aljanna ah, kamar yadda muka sani ba a gama faɗa lokaci ɗaya akan ci gaba da faɗa idan an samu kari waɗanda sunayen ya iso gare mu bisa ga abin da aka bani a yanzu ba ni ne mai tantancewa ba su ne masu tantancewa an samu guda arba'in da biyar insha Allah na farko akwai alhaji ibrahim gerawa gerawa oil mills ya ɗauki nauyin guda goma na farko freedom radio kano fm 99.5 daga sha ɗaya zuwa goma sha biyu na dare akwai freedom radio dutse fm 99.9% daga goma zuwa sha ɗaya na rana nta kan hausa star times daga goma zuwa goma sha ɗaya na dare nta kano star times daga 11 zuwa 12 insha allahu ta'ala na dare na biyar akwai express radio kano fm 90.3 daga goma zuwa 11 na rana na shida akwai radio kano am 729 daga 12 zuwa karfe 1 na dare na bakwai akwai radio kano fm 89.3 daga 12 zuwa karfe 1 na dare na takwas akwai katsina state radio am 92.1 daga 10 zuwa 11 na rana akwai rahama radio kano fm 97.3 daga tara zuwa goma na dare akwai taswira tv shine na goma daga goma zuwa sha ɗaya na dare sai kuma na goma sha ɗaya da goma sha bakwai alhaji ibrahim bagudu ya ɗauki nauyi eh, ɗan kasuwa ne na sha ɗaya akwai nta bauchi channel 9 tv daga goma zuwa sha ɗaya na goma sha biyu akwai nta sakkwato channel 7 tv daga shida zuwa bakwai akwai na sha uku nta birnin kebbi channel 39 tv daga sha ɗaya zuwa sha biyu na dare na sha hudu akwai radio nigeria kaduna am daga shida zuwa bakwai na yamma na sha biyar akwai virgin fm abuja daga goma zuwa sha ɗaya na rana na sha shida akwai farin wata tv abuja daga goma zuwa sha ɗaya na dare na sha bakwai akwai equity fm 103.5 birnin kebbi daga shida da rabi zuwa bakwai da rabi na yamma lokacin buɗe baki kenan wannan sai na goma sha takwas da goma sha tara akwai alwalidain charitable foundation gombe wannan alwalidain charitable foundation foundation ne da muka yi rijista don mahaifiyata da mahaifina da suka rasu fata dukkan aiki da aka yi na alheri da shi Allah ya kai ladan zuwa gare su a matsayin sadakatun jariya na sha takwas akwai nta gombe daga takwas zuwa tara na dare akwai jewel radio fm gombe daga tara zuwa goma na rana sai na goma sha na ashirin da ashirin da ɗaya architect muhammad ɗanladi ya ɗauki nauyin sunna tv daga goma sha ɗaya zuwa sha biyu na dare da kuma unity fm jos 93.3 daga tara zuwa goma na hantsi sai na 22 professor muhammad bello abubakar ya ɗauki nauyin africa tv 3 daga takwas zuwa tara na dare sai na 23 da 24 alhaji lawal shehu talhat ya ɗauki nauyin nta zaria daga uku zuwa hudu na yamma da kuma queen fm zaria daga biyar zuwa shida na yamma sai na 25 akwai alhaji habu mu'azu yariman kashar ya ɗauki nauyin progress radio gombe fm 97.3 daga tara zuwa goma na dare kamar yadda ya saba shekaru da dama sai na 26 akwai alhaji abdul dola fombina fm yola fm 101.5 daga goma zuwa sha ɗaya na hansi. sai honorable ahmad wadada aliyu sarkin yakin kefi ya ɗauki na 27 maloni fm 95.9 kefi nasarawa state daga goma zuwa 11 na hantsi sai alhaji usman abdullah harun matawallan hausawan ankara ghana ya ɗauka a hijira tv ghana 4 zuwa 5 na asuba sai kuma uku zuwa hudu a nigeria time da ghana time nigeria time hudu zuwa biyar na asuba ghana time uku zuwa hudu sai na 29 da na 30 akwai finex habitat limited sun dauki brtv mai duguri tv station 4 zuwa 5 na yamma sai brtv radio fm mai duguri daga 9 zuwa 10 sai malam inuwa foundation hadeja sun dauki nauyin na 31 zuwa 36 31 rahama tv kano daga 7 zuwa 8 na yamma jigawa talabijin dutse daga goma zuwa sha ɗaya na dare freedom radio dutse fm 99.9 daga uku zuwa hudu na yamma radio jigawa dutse ak daga takwas zuwa tara na yamma dare sawaba fm radio hadeja daga tara zuwa goma na hantsi muhasa fm kano 92.3 daga sha biyu zuwa karfe ɗaya na rana sai na 37 da 38 sheikh ridwan ya ɗauki nauyin alhaji alfa radio na kumasi live da kuma maimaici karfe sha 11 zuwa karfe goma 12 insha Allah ta'ala na rana sai iyalin wani gwamna da ke neman addu'a na alheri akan Allah ya bawa mijinta ikon sauke nauyin da ya dora masa ta ɗauki nauyin na alfijir rediyo katsina daga biyar zuwa shida na yamma sai na arba'in akwai sufaye investment nigeria limited sun ɗauki nauyin na 40 taswira tv daga 4 zuwa biyar, sai na 41 akwai landmark fm kwantagora niger state alhaji rabiu mai bajaj ya ɗauki nauyin biyu zuwa uku na rana i hope na faɗi sunan da sai hukumar gudanarwa na albani tv zaria sun ɗauki nauyin a albani tv daga uku zuwa hudu na asuba sai alhaji muhammad murtala sale santurakin ibbi ya dauki nauyin na 43 da 44 43 haske tv jalingo taraba state daga 8 zuwa 9 na dare sai haske radio fm jalingo shi ma daga 8 zuwa 9 na dare sai na 45 akwai legend fm 98.7 daura kazina state wani bawan allah mai suna yasir arafar ya dauki nauyin 8 zuwa 9 na dare dukkanin wanda suka dauki nauyin wannan Allah ya biya su da gidan aljanna Allah ya sa a mizanin ayyukansu na kwarai saboda shi ma wannan fa a musulunci ciyarwa ne saboda ciyar da zuciya ruhi a musulunci ya fi ciyar da gangan jiki tare da cewa ciyar da gangan jiki abincin shi ma iya da muhimmanci kada mu riga ondaretin masu idas da sakon Allah zuwa ga al'umma kuma a mafiya yawan lokacin zaka samu kuma su ne masu ciyarwa yanzu a wannan listin akwai mutumin da na sani a bara da ta gabata ya ɗauki nauyi a nan da dama a bara a cikin jiharsa daga West, ina da yaƙinin abinci ya raba trailer na abinci sun kai guda goma so kaga waɗanda suke hidimar a nan a can ɗin masu ne a sahun gaba waɗanda kuma ba su ciyarwa na abincin su ne ko ba sa ciyar da wa'azin su kuma aikinsu shine suna jiran kowa ya aikin alheri su masa hisabi duk wanda ya aikin alheri sai sun yi comment amma su ba su taba aikin alheri na naira dubu ɗari ba a rayuwarsu babu ana cire nan ba inda suke ciyarwa in wani ya ciyar su ce nasa bai kyau ba in wani ya yi su ce a aka za in wani ya biya su ce a biya kuɗin rediyo su aikin su yi wa jama'a hisabi amma su kuma fala saddaka wala salla su babu wani aikin alherin azumin ma ba a yi sa ba suna yin sa sun bata shi da surutu shi kansa azumin ya lalace Allah ta'ala ya kare mu daga waɗannan munanan ayyuka Allah ya ba mu ikon ciyarwa don neman yaddarsa. tambayoyin da karanta maka za karanta ko a cigaba da punishment ka karanta din da bai isa ba male injiniya sila ko dai a yafe maka a ka karanta din ka karanta to an yafe masa ma ya karanta an yafe amma ya karanta assalamu alaikum wa rahmatullah malam mai tambaya ta farko yake cewa Allah ya ji kan iyaye amin yake cewa please malam ni mace ce idan al'ada ya dauke bayan la'asar wace sallah ya dace na sallata hakanan idan ya dauke bayan sallar isha'i ko bayan sallar asuba'i i am confused about it a shawar lafiya to Allah ya ji kan iyaye amin ya hayyu ya qayyum a sha ruwa lafiya mun gode da addu'a Allah ya ba mu ikon shan ruwa lafiya da stress ne mun yawa a jikina zo ina muku tari zama na na farko a kujerar haka da ji ana juya ni a kujerar amma sai in daure Allah ya taimake ban dauka kun gane ba <laughs> tsakani da Allah ban dauka wani ya gane ba ko akwai wanda ya gane to har ga Allah kujera ina kai sanda na ji an juya ta gaba ɗayanta ne haka da ido na sai na buɗe na haka ne to amma ba damuwa zai da na fara karatun kuma insha Allah shikenan sai na fara jin normal sosai sosai Allah ta'ala ya samu wanye lafiya a tambaya da kika yi na cewa idan jini ya ɗauke ko kuma al'ada ta tsaya bayan sallar la'asar da kuma me? bayan bayan sallar ko bayan sallan isha ko bayan sallan asuba wata sallah za a rama ibn qudama rahmatullahi alai cikin almuhuni ya yi magana gamsasshiya akan salloli da za a rama idan al'ada ta tsaya a cikin almuhuni nasa mujalladi na farko shafi na 238 zuwa 239 yana cewa wannan fatawa da ya kawo ita ce fatawa ta abdullahi bin abbasin ita ce fatawa ta abdurrahman bin auf radiyallahu anhu. a 'yan bayansu daga tabi'ai zuwa abin da ya biyo baya ita ce fatawa ta sa'idu bin musayyib ita ce fatawa ta ibrahim bin yazid bin qais an-nakhai rahmatullahi alai ita ce fatawa ta imamu zuhuri muhammad bin muslim bin ubaidillah bin abdullahi bin shahabi zuhuri rahmatullahi alaihim dukkanin sun yi tarayya akan yadda za a rama sallah idan al'ada ta tsaya wa iyaye mata na farko idan bari na yi bayanin duka ina fatan amsan ki zai fito zai fi mun sauki idan al'ada ta tsaya wa mace misalin karfe goma sha biyu na rana dab da lokacin azahar a nan za ta yi tsarki sai ta sallaci azahar kadai idan al'ada ya tsaya mata bayan azahar kamar karfe biyu na rana a nan azahar na kanta la'asar na kanta sai ta yi azahar ta jira la'asar ta yi ta idan al'ada ya tsaya mata kamar misalin karfe hudu ko biyar ko shida na yamma lokacin la'asar amma magariba ta kusa bata iso ba a nan za ta sallaci azahar za ta yi la'asar ibnu usaimin rahimahullah ya kara da cewa idan abin da ya saura gabanin shiga magariba kwatankwacin raka'a ɗaya ya saura sai ta fara yin la'asar da lokacinta ne don kada ta kubuce sai ta ɗora a zahar baya idan kuma lokacin da ya kai ya kai a sallaci raka'a biyar ya ce sai ta yi a zahar raka'a hudu sai ta ɗora la'asar ko da raka'a ne ta samu a cikin la'asar a muktarin lokaci ya wadatar da ita idan kuma ya ɗauke mata bayan magariba kamar karfe bakwai na yamma a nan babu a zahar da la'asar a kanta amma akwai magariba a kanta sai ta yi magariba idan ya ɗauke lokacin isha kamar takwas ko tara ko goma na dare za ta yi isha kuma za ta yi magariba idan ya kai karfe ɗaya na dare biyu na dare har a yanzu akwai magariba a kanta akwai isha a kanta saboda me saboda suna iya tarayya lokaci ɗaya sannan idan ya ɗauke dab da asuba asuba ba ta yi shigo ba amma kuma dare ya yi a wannan lokacin a babin darura ana iya sallatan isha don asuba ba ta yi ba to anan za ta yi magariba kuma za ta yi isha sai kuma ta jira asuba sai da sallace ta idan ya ɗauke alfijir ya keto lokacin asuba ta yi to anan ba magariba babu isha amma za ta sallaci ita sallan alfijir na me na asuba a kanta mafhum tayyib wannan ka'ida shine yadda malamai suka yi maganganu a kai shine fatawa ta ibnu qudama rahimahullah kuma nassin fatawa ita ce fatawar abdurrahman bin auf ita ce fatawar abdullahi bin abbas radiyallahu an har masu inkari suke wa ibnu abbas inkari idan yana fatawa akan lokacin sallah cewa to ai da kake ta wannan hukuncin lokacin sallah ma ai bai zo a qur'ani ba sai ce lokacin salloli guda biyar duka sun zo a qur'ani yace sun zo aka ce me dalilin lokacin salloli sun zo duka a qur'ani yace maganar da Allah ta'ala yace fa subhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun walahul hamdu fi samawati wal ardi wa ashiyan wa hina tudhhirun wannan zai zama cikin suratul rum aya ta 17 da goma sha 18 yace wannan lokutan na sallah ne Allah ya kira abin da muke kara fahimta shine a zahar da la'asar a babin darura suna tarayyar lokacin sallah ɗaya ne shi sa a lokacin tafiya ake hada a zahar da la'asar ko lokacin ruwa ko lokacin jam'u haja sannan magariba da isha na iya tarayya lokaci da shi yasa an ana kasar ake hadawa a halin tafiya ko a halin ruwa ko kuma abin da ya kama da wannan mafhum tayyib don haka sai ya ce a waɗannan ayoyi guda biyu Allah ya kira lokutan sallah guda biyar da ya ce fa subhanallahi na tumsuna a nan lokacin da kuke yammata sai ya ce magariba da isha ne mun samu sallah nawa biyu wahina tusbihuna da lokacin da gari yake wayewa sai ce wannan sallan asuba ne salatul fajr mun samu sallah nawa uku sannan kuma godiya ga Allah a cikin sammai da kasai wa ashiyan sai ce da yammaci shine sallan la'asar mun samu nawa hudu wahina na shine sallan azahar. mun samu nawa biyar kaga Fasubu subhanallahi hina tumsuna kaga magariba da isha wa ashiyan wa hina a zahar da la'asar kaga lokaci da Allah ya hada su wannan sun zo a kalma da wannan kuma sun zo a aya daya ita ce aya ta goma sha takwas a cikin rum amma hina tumsuna kuma ya zo magariba da isha a cikin aya daya kuma a kalma daya a aya ta goma sha bakwai don haka ala ayi halin magariba da isha da zahar da la'asar sukan yi tarayya a lokacin sallah musamman a halin tafiya ko halin garura ko wani hali wanda yake na kunci wallahu ta'ala a'alam ina fatan ina fatan dai amsa ta ta fito a cikin wannan bayanin ko to wallahu ta'ala a'alam na'am sai mai tambaya ta gaba yake cewa da fatan an da lafiya malam Allah ya fara wa rayuwa albarka tare da nisan fara amin cewa malam ni masoyinka ne na gaske daga gari bauchi malam tambaya ta ita ce menene hukuncin wanda ya saki matar saki uku amma yana ta ya hana ta yin aure sa'an nan malam a shawarwa lafiya daga bauchi musulmi ta isa to assalamu alaikum rahmatullah muna godiya da addu'a da fatan alheri na asharuwa lafiya a musulunci a magana mafi inganci a musulunci bayan shika uku haramun ne a ƙara maimaita aure har sai ta ƙara aure ibnu ƙudama rahmatullahi alai ciki littafinsa na almuhuni mujalladi na goma namba na 549 ya ce yin aure bayan shika uku haramun ne da nassin ƙur'ani da kuma nassin sunna cewa haramun ne har sai ta ƙara sabon aure bayan ta ƙara har kuma sai an samu mu'amalan aure da mijinta na biyu a nan kuma ta cewa yin aure da ake cewa na kisan wuta yin auren kisan wuta baya halatta shine dan ta je ta auri wani ta fito a gidan ta koma gidan mijinta na farko wannan baya halatta sai dai kawai ta yi aure na biyu in jarrabawan shika ta zo aka rabu sai ta koma gidan na farko ya ce wannan haramun ne a cikin littafin sana almuhuni mujallade na goma nan ba na 549 cewa da nassin ƙur'ani haramun ne saboda allah ta'ala ya ce fa'in tallaka ha fala ta hillu lahu min ba'du hatta tanki ha zaujan ghaira fa'in tallaka ha sai ce me fa'in tallaka muhallu shahid fa'in tallaka ha fala ta hillu hu hatta tanki ha zaujan ghaira wannan zai zama bakara aya ta 230 kenan ko amma ta bayan ta mana da munasaba da ya ce at-talaqu marratan fa in kun bi ma'arufin aw tasrihun bi ihsanin kaga shika biyu ne kake da ikon kome na ukun sai Allah ta'ala ya ce ko ka rike ta kar ka sake ko kuma in ka sake ta a nan sai kawo aya ta 230 ta rike cewa fa in tallaka ta tahilu lahu hatta tankiha zawjan ghaira in ya mata shika na ukun bayan guda biyu na farko to na ukun idan yayi baya halatta ya mai da ita hata sai a wani namiji wanda yake ba shi ba mafhum tayyib kaga nassan qur'ani a fili yake sai ta kara aure in a hadisi ne ga hadisin rifa'a radiyallahu an da ya sake iyalinsa hadisi ne muttafaqun alaihi imamu muslim ya kawo shi hadisi na 1433 rifa'a ya sake matarsa bayan ya sake da sai ta je ta aure abdurrahman bin zubair radiyallahu anhu hadisin na na aisha da ta aure abdullahi abdurrahman bin zubair sai ya zama bai yi mu'amala na aure da ta ba sai ta fito sai ta koda kokarin ta koma gidan mijinta na farko sai aka tabbai manzon Allah sai ya ce a'a har sai ya zama mijinta na biyu ya yi abin da mijinta na farko ya yi da ita mafhum da wannan sai yake bayyana cewa a sunna ba a iya komawa har ma sai an samu mu'amala ta aure da miji na biyu kamar yadda ya faru da miji na me na farko tukunna take iya komawa zuwa gidansa wannan a takaice shi ne amsa da haka mijin da yake neman ta bil hakika matukar bata ƙara aure ba iya nema ya jefa su zuwa ga halaka ne yadda ake zuwa a ce wai an samu wani malami ya ce za a bada sadaka za a yi yanka za a yi kaza ana iya mai da ita wannan bai tabbata ba a musulunci dole sai ka yi haƙuri ai shari'a ta baka chances ta baka na ɗaya kai ta ƙara baka na biyu ta ƙara baka na uku kuma yanzu za ka sake komawa ba an maka last warning da yawa kai ma a baka three chances duk ka ƙarar da su and still kana bukata ka koma to sai ka yi haƙuri wani shi ma ya kwashe ta idan daga baya kuma ya sallama sai ka koma amma a yanzu dai kan ba yadda ka iya kan kat musulunci ya rufe kofa ba yadda ka iya sai ka jira wani yayi insha Allah Allah ta'ala shi samu wanye lafiya wallahu ta'ala a'lam jiya mun tsaya a cikin ayata in zan tuna 110 a cikin ali imrana darasin mu na biyu a watan ramadana hijira shekara ta 1445 ah, mun yi rabin ayar ina fatan za mu kammala ta sai mu shiga aya ta gaba ta 111 zuwa ta 112 insha Allah gwani Abdullahi Abbazariya bismillah a'udhu billahi minash shaitanir wajen min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi إلا بحبل من الله وحبل من الناس إلا بحبل من الله وحبل sua jazakumullahu khaira wai ba a rasa nono a riga ta yi ne eh, gare na tsaye da shi ko Allah ta'ala shi sa ƙur'ani ya ce mu gobe kiyama jiya mun tsaya cikin aya ta ɗari da goma a ali imrana kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'arufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah walau amana ahlul kitabi lakana khairan lahum minhumul mu'minuna wa aktharuhumul fasiqun mun yi tafsirin rabin aya muka tsaya kuntum khaira ummatin ku al'ummar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kun kasance mafi alherin al'umma ukhrijat linnasi ba wai wanda aka cire ku kin mutane ba a'a ukhrijat linnasi wanda aka cire ku don mutane su yi koyi da ku aka cire ku don me don mutane ku zama jagororin mutane ku zama masu karantar da duniya adalci masu karantar da duniya rukon amana masu karantar da duniya tausayi da jinkai da gaskiya da sanin ya kamata wannan aya ke bayyana duk mai koyi da fiyayyen halitta ana so a same shi abun koyi ne a duniya don me don an ce ukhrijat linnas in a kasuwa ne a same ka ce a same ka kuma magana ɗayan akwai tausayi da kuma rahusa a kasuwancinka in a ofis ne a same ka mai amana ne mai adalci ne mai gaskiya ne mai adalci ne tsakanin musulmi da wanda ba musulmi ba mai rikon amana ne baka cin amanar da aka baka mai tausayi ne inda doka ta baka dama ka yi tausayi in mai sana'ar hannu ne a same ka baka a kari alkawari ya zama ana so ya zama ko me kake yi ka zama abun koyi ne na cewa kaiwa na fa sa mutumin kirki ne shine ukhrijat lin nasi an fitar da ku don mutane su yi koyi da ku kamar yadda Sheikh Abdulrahman bin Nasir Sa'adi rahmatullahi alaihi ya faɗa ta'muruna bil ma'arufi kuna umurni da abi Allah shine na biyu kuntum khaira ummatin fid da'awa ta'muruna bil ma'arufi umurni abi Allah na biyu watan hauna anil munkari hana sabon Allah wa tu'minuna billah kuna imani da Allah guda hudu ne jiya mun yi magana akan shurutul amri bil ma'ruf wa nahyi anil munkar guda hudu kamar yadda Sheikh Muhammad bin Salih Al Uthaymin Al Wahibi At Tamimi rahmatullahi alayhi ya kawo cikin tafsirul Qur'anil Karim nasa karkashin aya ta ɗari da 104 a cikin Ali Imrana cewa na farko na yi magana a kansu ba sai na maimaita ba kawai zan ambata su ne jiya aran ma kawo ayoyin da ke goyon bayan su duka na farko ya zama kana da ilimi na shari'a da kuma ilimi na matsalar da kake fatawa a kanta in medicine ne in engineering ne in geology ne in kasuwanci ne dole zama kana da ilimi akan halin da ake ciki na baku misalin gayyata na majma'ul fiqh islami da suka mu banda wannan wata hudu da kadan da suka wuce uh, presidency na United Arab Emirates sun gayyace ni the same ka yi scanning za a ga boarding pass ɗinka a hannunka yake in ka zo office ba sai ka sa ki ba in ka zo kawai ka yaka zai iya scanning sai ofishinka ya bude maka akwai wanda ake sa musu da rashin lafiya ana iya sa shi a cikin abin da ya shafi parkinson ko wani brain damage da yake partial ko wani abu na gabbai kasar suka shirya taro suka gayyaci malaman addini da masana kimiyya akalla mutum 150 aka je aka zauna musamman suka gayyacin daga najeriya na je a nan abu zabi aka yi gayyata ce ta shugaban kasar kuma shi ya sauke mu shi ya yi komai cewa mu duba wannan abun a kimiyyance da kuma a mahanga ta addini a ba su fatawa don suna so su fara aiki da shi a wurin da ya halatta da wurin da bai halatta ba wanda yake bayyana mana duk ƙasa mai tsari in za a yi fatawa haka ake yi da dama dai na san sun ga watakila video clips din na presentation ɗina da ya fito wannan ba a samu complete ba har yanzu amma dai ɗan kaɗan wanda suka sa a television ne a ƙasar aka samu irin na news da aka saka ne to shine aka gani amma akwai paper din na san an yi sharing dinta a twitter da facebook ina zaton an sa a website wannan duka yake bayyana mana in fatawa ta zo ba wai sanin aya da hadisi kadai ke wadatar mu ba da amsa ba yanzu waɗanda aka tara an tara manyan malaman duniya amma dole kuma a nemo wanda suka san kimiyya da su zo su yi bayanin yaya smart chips din yake aiki yaya ake sa shi a jiki akwai likitoci a wajen naga likitoci daga amerika likitoci daga ingila likitoci daga faransa manyan malaman musulunci na gansu daga saudi arabia misali na ga wasu daga kuwait na ga wasu daga egypt hatta waɗanda suke irin sheikhul azhar mufti diyarin misriya sai an gayyace su sannan a dubu wanda suka san kimiyya wanda